Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na asibahin yau alhamis 19 ga watan oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanin labarai dakarun rasha sun kaddamar da har ta sama a jiya talata kan garuruwan ukraine da dama inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da karsa wutar lantarki da ruwan sha yau laraba shugaban amurka joe biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan goma sha biyar daga man da aka adana don bacin rana a amurka haka kuma za a ji cewa gwamnatin amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafe basussuka ga manoma kusan 36,000 da suka kasa biyan bashi to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shirin gyaran kundin tsarin mulkin najeriya ya sake gamuwa da cikas tun da aka dawo wannan dimokuraɗiyya an yi ta ƙoƙarin wainan gere-geren kundin tsarin najeriya amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi za a ji ƙarin bayani kan taron bita na ayyukan gwamnatin najeriya wanda shugaba buhari da kansa ya jagoranta kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama jiya talata kan garuruwan Ukraine da dama, inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa hare-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawar samar da zaman lafiya da shugaban rasha vladimir putin zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa kasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa tun daga ranar goma ga watan oktoba kashi 30 cikin ɗari na tashoshin wutar lantarki a ukraine an lalata su wanda ya haifar da fadawa cikin duhu a duk faɗin ƙasar in ji shi a jiya talata ya ƙara da cewa babu wani sarari da ya rage don tattaunawa da gwamnatin putin rasha da ukraine sun yi tattaunawa da dama a cikin watan farko bayan mamayar moscow a ranar 24 ga watan fabrairu amma ba su yi tasiri ba fadar kremlin ta ce tattaunawar za ta yi ne kawai idan ukraine ta cika buƙatar rasha ta kuma amince da karɓe yankin ukraine amma kip ta ki amincewa da tattaunawar kan irin waɗannan sharuɗa. A ɗaya ɓangaren kuma, Ukraine ta gayyaci ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce, Iran ta sayarwa Rasha wanda ya saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da murya Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga iran tun watan janairun shekarar 2016 a cikin 'yan makon da suka gabata ukraine ta sha bayar da rahoton hare-haren da rasha ke kaiwa garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuka na iran shred 136 iran ta musanta bawa rasha makamai da jiragen ta marasa matuki Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan goma sha biyar daga man da aka adana don ɓacin rana Amurka a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da ƙasashen OPEC suka sanar. Hakan ya zo ne a cewar manyan jami'an gwamnatin da suka yi magana a jiya talata kan yanayin sake sunansu bayan yi wa shirye-shiryen Biden riga malam masallaci. har ila yau biden zai ce akwai yiwuwar a ƙara samun yawan amfani da mai a wannan lokaci na sanyi yayin da gwamnatinsa ta yi gaggawar ganin ta janye duk wata tangarɗa gabanin zaben tsakiyar wa'adi na wata mai zuwa man da amurka ta tanada don ɓacin rana ya kai kusan ganga miliyan 400 na mai mataki mafi kankanta tun daga shekarar 1984 an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda aka sake samun cikas a ƙoƙarin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar al'amarin da ake ɗorawa kan rashin fahimta tsakanin wasu jihohi 25 da kwamitin majalisar dattawa mai gyaran kundin tsarin mulkin daga abuja ga madina dauda da rahoton Majalisar Dokokin Ƙasa ta riga ta amince da gyare-gyare 44 waɗanda kwamitin ya kammala aiki a kansu har ya aika da su zuwa majalisun jihohin ƙasar 36 domin su amince da su amma hakan bai yiwu ba. Shugaban kwamitin Ovie Omo Agege ya ce maimakon kwamitin ya samu takardar amincewar jihohi sai aka aiko musu da wata takarda mai ɗauke da wata bukata na daban daga majalisun jihohi 25. A nan Omo Agege ne yake cewa majalisun jihohin sun ce kafin su amince da waɗannan ƙudurori 44 da kwamitin ya miƙa musu sai an ba jihohin izinin zartar da ƙudurin dokar 'yan sandan jiha. Sannan a ba majalisun jihohi daman cin gashin kansu da ma wasu buƙatu guda biyu. Omo Agege ya ce a ganinsa gwamnonin jihohin na katsalandan musamman wajen adawa da ƙudurorin bayar da 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi. Kuma wannan shine abin da ba sa so su gani domin suna amfana da asusun haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomin. Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi tuhuma mai tsanani ga majalisun jihohin domin kin amincewa da ƙudurorin tamkar rashin mutunta tsarin mulkin ƙasar ne. Ai aikin ne kuma ita kundin ƙasa ta ce a yi kuma dama ce za a ba mutane. Saboda haka 'yan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca akan jihohi saboda su su suka zaɓi waɗannan mutanen da ke wakiltar mu a jihohi wanda ke jiha local government din da na hito ni ma ina da wakili saboda haka haƙƙi na ya rataya a wuyan shi yanda yake shi ma sa ya rataya a wuya na a nan inda nake wakilci Waɗannan yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi walau su amince walau kada su amince amma mu abin da muke faɗa shine ba mu taɓa ga inda aka zo majalisan jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba yanda suka faɗe shi din nan sun taka kundin ƙasa constitution a lokacin da yake nazari a kan batun sanata yusuf abubakar yusuf ya nuna cewa idan majalisun jihohi ba su mutunta aikin majalisar dokoki ba to akwai matsala tun da aka dawo wannan dimokuraɗiyya an yi ta ƙoƙarin wainan gyare-gyaren kundin tsarin najeriya amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi sabili da kuma yi no su wa'annan gwamnonin mai yiwa ba duka ba amma a majority daga cikinsu sun kasa fahimtar lallai Lay. a amfanin keran nan da muka yi a canja a gyara amma ni a fahimta na fa in fa gwamnonin nan sun kasa fahimtan a gyara wannan kundin tsarin najeriya ni a fahimta na suna so ne you know, a lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya gyaran kundin tsarin najeriya wannan ko ba abin da muke so ba ne kwamitin ya aika da kudurori 44 zuwa majalisun jihohi 36 a ranar 29 ga watan maris na 2020 22 don amincewarsu kamar yadda sashe na tara karamin sashe na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada amma jihohi goma sha ɗaya ciki har da jihar Legas, Abia, Akwa Ibom, Anambra, Delta da jihar Edo. Sauran sun hada da Katsina, Kaduna, Ogun da jihar Oshun ne suka amince da ƙudurorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya gwamnatin amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafe basussuka ga manoma kusan 36 da suka kasa biyan basussuka ko kuma a kwace musu gonaki ma'aikatar aikin gona ta amurka ta sanar da shirin bada lamunin ga manoma da aka ware daga dala biliyan uku da ɗaya da ke karkashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka ware don taimakawa manoman da ake bi bashi kai tsaye karkashin shirin ma'aikatar majalisa ce ta zartar da dokar kuma biden ya sanya wa hannu a watan agusta kudaden da aka sanar a ranar talata shine zagayen farko na biyan kudaden da aka tsara don taimakawa manoman da ke cikin mawuyacin hali sakamakon rugujewar kasuwanni ko kuma bala'o'in yanayi da suka haɗa da fari. Ma'aikatar ta ce ƙarin shirye-shirye suna nan zuwa nan gaba. Shugaba Joe Biden ya alkawarin cewa ƙudurin doka na farko da zai aika zuwa majalisar dokoki a shekara mai zuwa za ta kasance dokar da za ta juya hukuncin shari'ar Roe vs. Wade ta 'yancin zubar da ciki idan 'yan Democrat suka mallaki isasshen kujeru a majalisa Biden zai sanya hannu kan kariyar zubar da ciki ta zama doka. A cikin jawabin da aka tsara don karfafa masu jefa ƙuri'a na sa gwiwa. Makonni uku kafin zaben tsakiyar wa'adi na watan gobe, Biden ya ce idan kun damu da 'yancin yin zaɓi, to ku yi zaɓe. 'Yan jam'iyyar Democrat sun yi ta ƙoƙari a wannan majalisa don samar da dokar 'yancin zubar da ciki. Sai dai hawa kujerar naƙi da 'yan Republican suka yi ya hana su. daga ƙarshe koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makaman atilare da suka fada kusa da kan iyakar tekun da ke tsakanin ƙasashen biyu da yammacin jiya talata kwana guda bayan da sol ta fara atisayen soja na shekara-shekara a yankin sanarwar da rundunar sojin koriya ta kudu ta fitar ta ce koriya ta arewa ta harba hasasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma zagaye 150 a gabar tekun gabashinta. Seoul ta ce sojojinta sun rika watsa sakonni sau da dama suna neman koriya ta arewa da dakatar da harbe-harben. Amma babu rahoton tashin hankali tsakanin abokan hamayyar. Sai dai a yankunan da ke kan tekun da aka tsara wata yarjejeniya tsakanin koriyoyin a shekarar 2018 da nufin rage rikici kai tsaye. To a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. yadda za a ji ƙarin bayani kan taron bitar nan na ayyukan gwamnatin Najeriya. wanda shugaban najeriya muhammadu buhari da kansa ya jagoranta daga babban birnin tarayyar najeriya abuja ga umar faruk musa a cikin jawabinsa na ruhe wannan taron bita na kwanaki biyu shugaban najeriya muhammadu buhari ya jinjina wa ministoci da maimayin kusoshin gwamnati akan ayyukan da suka gabatar wa gwamnati da kuma rahoton suka gabatar na irin nasarori da kalubalen da suka samu a gudanar da aiki da kuma fitowa da sababbin tsare-tsare wanda suka gamsar da shi cewa lallai gwamnatin ta taka rawar gani kamar da shugaba buhari yake cewa let me at juncture state that this retreat is not the end Ya ce bari na ba da tabbaci a nan cewar wannan taron bita ba shi ne na ƙarshe ba akan hanyoyin da za a bi wurin ƙididdige ayyukanmu. Hasali ma na umarci sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da ya ci gaba da tattara bayanai na ayyukan gwamnati na kashi uku na shekara da kuma kashi hudu na shekara ta 2022 da zumar tabbatar da cewa bayanan za su kasance wani bangare a cikin kundin ayyukan da za mu miƙa ma sabuwar gwamnatin da za ta gaje mu shi kuwa malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati ya yi mun ƙarin haske akan muhimman ayyukan da gwamnatin take bugun kirji cewa lalle ta yi a ciki har da maganar sabon kamfanin jirgin sama na najeriya wato air nigeria wanda shi ma aka shirya cewa za a kaddamar da shi a watan disamba ko kuma kafin watan disamba na wannan shekara ga malam garba shehu kamar yanzu tituna na daga jirgi ai kaga an gama wasu kamar ibadan lagos an gama na jakuta zuwa wari sannan ana nan an fara aiki kano maradi abuja kaduna kano ana nan ana aiki yana cikin aikan da aka ga ya kamata a ɗauki wasu sababbin matakai wanda za a tura aikin ya tafi gaba haka babban titi abuja kaduna kano shi ma yana cikin waɗanda aka ce a sa gaba lallai a ga sai an tura su sun cimma yadda ake so lagos ibadan wannan allah da kaddamar da shi za a yi wannan muhimmiyar gada ta wani an gama can abin da ya rage kawai tituna da za su haɗa wasu motoci bi titin su je su hau kan gada batutuka na tsaro an yi bayani dogo cikakke akan irin nasarori da aka samu a tabbatar cewa an mulka mulki ƙasa tana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shi kun lautanar General Lucky Irabo wanda shine hafsan hafsoshi na Najeriya ya bayyana muhimmancin haɗin kan da ake samu tsakanin ɓangarorin tsaro na Najeriya kamar yadda yake cewa a wurin jawabinsa. Dangane da sa ido da kuma kiyaye bodoji na Najeriya ina ganin cewa bangaren shige da fice na najeriya wato immigration ba za su ci gaba da kasancewa kawai wurin ayyuka na bada fasfo ba akwai muhimmancin cewa su ƙara inganta ayyukansu na sa ido a kan bodoji na najeriya domin tabbatar da miyagun kwayoyi ko miyagun makamai ko miyagun mutane ba su riga kutse suna shigowa najeriya ba haka ma bangaren kwastam ya kamata a ce bayan hada-hadar ta tara kudade da suka yi wa najeriya hukuma ta kwastan ta najeriya ita ma akwai bukatar ta himmatu wurin sa ido akan iyakokin najeriya ta yadda miyagun mutane da miyagun kwayoyi ko makamai ba su ci gaba da shigowa cikin kasar ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To a gaida Umar, a shirinmu na hantsi za a ji ƙarin bayani kan tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin wasu matasan ƙabilun Fulani da Kambari a jihar Niger ta Najeriya da kuma harin da 'yan ta'adda suka kai a ƙaramar hukumar Lafai duk a jihar ta Niger. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Hukumar kidayar jama'a ta Najeriya ta tsara gudanar da kidayar 'yan kasar a daidai sa'ad da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati a shekara mai zuwa ta 2023. To ko hakan zai yiwu a cikin kakar zaɓe? A jihar Kano kuma 'yan sanda sun kama wani shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar da tarin katunan zaɓe. lamarin da ya sa 'yan adawa suka ce da lauje cikin naɗi. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya ta bayyana shirinta na gudanar da babban aikin ƙidayar 'yan ƙasar a cikin watan Afrilun shekara mai zuwa ta 2023. 'Yan kwanaki kalilan kafin miƙa mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati. babban zaben kasar zai gudana ne a cikin watan fabrairu yayin da kuma za a rantsar da sabuwar gwamnatin kasar a ranar 29 ga watan mayu lamarin da ya sa tuni masu fashin baki suka soma bayyana ra'ayin cewa ba shirya aikin na kidayar jama'a a lokacin da ya dace ba to sai dai shugaban hukumar ta kidayar jama'a nasiru isa kwara a lokacin wata ziyarar aiki ta halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya a amurka ya tattauna da aliyu mustapha sokoto inda ya ce ai aikin magaji baya hana na magajiya wannan lokaci da muka neman shugaban kasa ya yadda da shi ya mana mm. mun zaɓe shi ne don muna son ba mu son ainihin eh, process na yin census da kuma ainihin eh, sakamakon eh, gidayen kada harkan zaɓe ya shafe shi shi yasa muka so a yi gama zaɓen aka gama zaɓe har result ya fito sa'ana sai a mai sansa kada ce za mu sansa suna ko ya kai wurin gwamnati ko ya kai wurin waɗansu wani eh, eh, ko sabon gwamnati kusan lokacin da kuke gida amma kamar ba gwamnati ma ana tsakanin sabon gwamnati da tsohuwar gwamnati amma amma hada hada siyasan ba zai kawo cikas ba insha Allah ba zai kawo cikas ba don ana harkar siyasa wanda yake muna son kowa ya fita ya je ya zaɓi mm. eh, na ƙwarai mu ma muna namu harkan eh, shirye-shiryen kidayan eh, ana gama zaɓe mm. a rizal da fito sai mu shiga fili mu shiga fili daga mu soma a kidayan wannan rabin nasiru kwara ka sani harkar zaɓe kamar da nace shekara goma sha bakwai ba aishi ba kuma wannan ma duka duka da shi ne zaɓe na biyar tun da najeriya ta zama yanta ta ƙasa kidaya da za ku kai na ce wai zaɓe ƙidaya da me bambanta kidaya da aka yi can baya da wanda za ku yi a gida da aka can baya kusan ɗaya ne da yake ma'aikatanmu ke wannan gidaya hmm. shi dai kawai yanzu allah ya kamu zamanin da ake amfani da na'ura hmm. na'ura kuma yana kawo sauƙi hmm. ga gidayen harkan gidayen yana kawo kuma abinda da ke cewa transparency so yin shafili ba yin shafili ba eh, boye boye eh, to inda zai abinda zai babbanta kenan da wancan kuma wannan karin mun yi amfani da na'ura da satellite images eh, watan adam aka ba kowane gini a mu na najeriya ko dinta ah, saboda haka duk wani wanda za a gidaya za mu danganta shi da wani gini cewa yana ga ko da ba ginin a ginin mahalli na zama na zama na gida ba na ofis ba amma mun gida hada na ofis amma ofis din kategori din su daban suke eh. so kuma a wannan karo an ce da kwamfuta za a kida ba yadda aka saba yi rubutu da hannu ba ko da kwamfuta za a kida shi yasa abin da ya babbanta shi kenan da so yana da waya a yi eh, cuku-cuku ko eh, magudi ba za a iya ba insha Allah ba za a iya ba don shi wannan eh, akwai eh, yadda aka tsara shi na'urar hmm. um, ana kiran fencing eh, fencing kamar wani katanga ne katanga aka yi wanda aka bashi aiki gurin hmm. ba zai iya wuce inda aka bashi aiki ba saboda haka ba za a samu a ce ko ya wuce um, uh, uh, yanka amshi ba mm. ko kuma a ce wani ya fito daga wani wuri ya zo a gida shi wani guri yanzu mutumin da ke nasarawa eh. wanda yake binuwai da wanda yake plateau duk ba za su iya zuwa cikin jihohin juna ba za su iya ba a kidaya su fiye da sau ɗaya ba ba za su iya ba kowa sau ɗaya za a kirga shi ko kuma kowa sau ɗaya za a kira shi a gidan da ke amma za a gane in wani an kirga shi ya dawo ne ya ci shi ma a sake kirga shi ah, to ai kasan muna da inki da muke eh, hmm. duk wanda aka kidaya shi ya zo abin aka duba cewa yana yi ba za a gida shi ba. Eh, insha Allah. To, um, kasan uh, matsalar kidaya a Najeriya a tarihin kidaya da aka yi uh, honorable Nasiru Kwara shi ne kowane addini kowane kabila kowane yanki yana so ake su suka fi yawa ta yaya za ku bullo wannan musulmi na so ake su suka fi yawa kirista na so ake su suka fi yawa inyamuri na so ake shi ya fi yawa bahaushe na so ake shi ya fi yawa haka bai rabe eh. ya za ku yi da wannan a wannan karon kamar yadda aka yi eh, eh, alif dari biyu da shida 2006 eh, eh, mun cire harkan addini da harkan ba za a tambayi mutane addinin su ba za mu tambaya ba don wannan yana da mahimmanci sosai amma muna ganin eh, kan namu bai haɗu sosai ba har ga za mu iya ce za mu yi wannan tambayoyin bada don yana jawo mana rashin zaman lafiya so tun da shi yana da muhimmancinsa amma muhimmancin bai kai ga a ce ai in ba a yi shi ba hmm. eh, shi kidayen ba zai um, eh, kammalu ba muka sadin eh, cewa gara a cire harkan addini da harkan kabilanci ba za a tambayi kabila ba za a tambayi addini ba ba nan ne karshen tattaunawar da shugaban hukumar kidayar jama'a ta najeriya ba za mu kawo muku ci gaban hirar a shirinmu na gaba amma kafin nan bari mu garzaya a jihar kano inda rundunar 'yan sandan jihar a wata sanarwa ta tabbatar da kama shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar na mazaɓar yautan arewa da ke cikin karamar hukumar mulki ta gabasawa aminu ali dauke da katunan zaɓe har ɗari uku. wannan lamari dai ya ja hankalin wasu jam'iyyun adawa a jihar har suke zargin jam'iyyar mai mulki da kokarin shirya wata makarkashiya a yayin da aka tunkari babban zaɓe mai zuwa umar haruna doguwa shine shugaban jam'iyyar nnpp a jihar ta kano to wannan abun da ya faru wani abu ne da muka kalla yana faruwa sama da sati biyu zuwa sati uku da suka wuce a yan jam'iyyar da suke gwamnati da taimakon gwamnati sun fara wani shiri suna bi gida-gida da lungu-lungu musamman ƙauyuka suna karɓa katunan zaɓe na jama'a suna tarawa a gurinsu mun samu wani rahoton a dan batta mun samu a mun samu a kunci kuma dukkan lokacin da muka samu muna ƙoƙarin sanar da DPO da kuma darakta na SS da yake wannan karamar kuma. shi wani mutumin Aminu Alshana shine shugaban jami'ar APC na wannan mazabar ina aka kama shi da katikan zaɓe guda 367 a gurinsa shi shi kadai kusan katikan zaben wannan akwatin gaba daya karbe su a fata na da kuma addu'a da nake yi shine jami'an tsaro kamar da suka dauki mataki a Kano yanzu muna yaba kwarai a ɗau mataki a kowace jiha da take arewa domin hana mutane kwacewa al'umma wannan kati nasu wani shine daraja su kuma doka ce ta electoral act da ta ce ba a yadda wani mutum ya mallaki sama da daya ba. Hmm, to amma tunda 'yan sanda an ce sun kama shi ko kun tabbatar da cewa yana hannun 'yan sandan. na je ofishin 'yan sanda na bamfai kuma an tabbatar min cewa yana tsare a bangaren cid kuma an ma nuna min katin da aka kama shi da shi daga mu mun gamsu mun yadda yan sanda za su yi adalci a wannan kes din kuma muna ganin alamun adalci da suke a wannan kes din to idan haka ne ku a mataki na jam'iyya me kuke dauka da kuma in kun dau mataki za a ce wacce hujja kuke da shi ita ta cewa misali watakila an yi ne saboda jam'iyyar ku ta NNP. A to jauja yake da ita tara katin yawa 367 me dalilin me ga musu da katin su. ai ba shi da wani gari da kata su daga ganin wannan tsare-tsare ne na ya za a yi makudin zaɓe me ya nasa me ya nashi me ya nashi nasu ne ai ba nashi ba ne kuma me yasa ya yi tsoro zai gudu A kama shi ko ba a nan gurin kare suke ba za ta bi katin mutane me ma ya haɗa wannan karban katin in ba rami mai kawai a gani da dani magana kuma ya faɗa da bakinsa ya faɗa cewa sa shi aka yi karɓa plan ɗinsu shine arewacin najeriya ce ake bakin ciki ba a so ta yi botin yadda ya kamata ake so a yi downsizing ɗin wannan botin na arewacin najeriya kuma shi ne abin da muke faɗa mutane cewa waɗannan mutanen suna da ajanda ta ƙiyayya ga arewa gaba ɗaya. Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku martanin jam'iyyar ta APC dangane da wannan batu da kuma ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya. Godiya ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. gaida Murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici Dakar Rasha sun kaddamar da har-harar ta sama jiya talata kan garuruwan Ukraine da dama inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa hare-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawar samar da zaman lafiyar shugaban rasha vladimir putin zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa kasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa a ɗaya ɓangaren kuma ukraine ta gayyaci ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce iran ta wa rasha wanda ya saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen ukraine a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da murya amurka ta gani jakadan na ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga iran tun watan janairun shekarar 2016 Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai bada sanarwar sakin gangar mai miliyan goma sha biyar daga man da aka adana don ɓacin rana Amurka a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da ƙasashen OPEC suka sanar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda shi kuma ya haɗa. sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.